وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 hijiran manzo tana da shekara 1438 bayan hijirarsa kenan wanda ya daidai da yau muna 27 ina jin ga watan ko ga watan biyar shekara ta 2017 wannan ita ce rana ta farko ta wannan wato wata na ramadan wata mai albarka wanda allah ya raya mu ya nuna mana wannan wata bara wasu muna nan da su tare a wannan masallaci a irin wannan lokaci Allah ya karɓi kayansa sun koma gare shi mu ma a kwana a tashi za ta zo kan mu to mu da Allah ya raya ɗin muke numfasawa muna roƙon Allah ya azurta wannan rayuwa ta mu ya mata albarka ya ba mu ikon ayyuka da zai yadda da su ya ba mu ikon cin gajiya sauran kwanakin namu sai mu gode ma Allah mu fuskanci wannan wata da abin da ya dace kamar yadda muka saba nasiha kullum shi karatu na alkur'ani karatu ne da ake yin shi da niyoyi masu yawan gaske ya bambanta da sauran karatuttuka shi ƙur'ani shine wanda za a karanta harafi ɗaya lada goma da harafi ɗaya lada goma kuma shi karanta shi karan kan shi sunan shi zikiri <clears throat> wato zikiri kake yayin da ake karanta alƙur'ani a wannan <clears throat> ɗimbin lada ba wani abu da za a baka lada irin karanta alkur'ani wanda harafi ɗaya a cikin sitirar bismillah kadai ka kirga ka ga harafi nawa ne cikinta ka karanta fatiha ka ga harafi nawa ne cikinta a ce kowane harafi za a baka lada ɗaya sannan yayin da ka zauna kana yi kana zikiri ma'ana kana ambatan Allah kana abin da Allah ke so domin kana karanta magana sani sannan a zama irin wannan na ƙoƙarin sanin ma'anonin alƙur'ani abinda ake cewa da hausa tafsiri shi ma yana da nashi ladabin shi ƙur'ani bayan yadda gundarin lafazinsa yake a matsayin mu da ba larabawa ba har ba ma ina da buƙatar ya san me ake nufi da waɗannan ayoyi shi yasa sahabbai larabawa ne sun san larabci larabci haife su za a saukar da aya su ce ba su gane ta ba sai sun je wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya masu bayani ashe ga shi qur'ani ya bambanta larabcinsa daga magarin larabci ka ce kawai ka iya larabci zaka karanta ka gane a dole sai an koma ya magabata suka yi bayani shine kokarin da ake cewa tafsirin qur'ani da qur'ani wannan aya akwai wata aya da magabata suka ɗauko suka fassara ta a'a qur'ani tafsirin qur'ani da sunna akwai wani hadisi da ya ƙara ma'ayar sharhi da bayani shi ake ce ma tafsirin ƙur'ani da hadisi ko kuma da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma akwai wani bayani na sahabbai abdullahi ɗan abbas me ya ce abdullahi ibn mas'ud da sauransu sannan tabi'ai su ma me suka ce irin su bawo su wato irin su mujahid da sauran makamantansu na tabi'ai wanda wannan tafsirin shi yafi kowane tafsiri kyau a ce maka ga aya a jawo ta ya ƙara maka bayani da ita a ce maka ga aya a jawo hadisi a ce maka ga aya ga maganan magabata ƙur'ani ba a cewa za a fassara shi da ka shi yasa kullum ake so a zo makaranta kada ka ce ka iya larabci kai kaɗai za ka zauna ka karanta shi yasa muke sa <clears throat> tafsirin magabatan mu gaba ibn kasir me yace ko kuma ɗabari me ya ce ko kuma wancan me ya ce sa'idi me ya ce sauran malamai na tafsiri mala bakar gumi da ya rairayo tafsiri na jalalai ne ya rubuta shi ma me ya ce me ya ƙara bayani a fahimtarsa wannan tafsirin shi muke bi mu yi to yi eh ko haka ne yana buƙatar da mu da ku mu gyara niyyar mu mu tsarkake niyya mu zo da kyakkyawan niyya na sauraron karatun don ilimi ba wai kawai a zuwa tafsiri na lokacin watan ramadana ana tafiya nima bari in je ina ake nima dai bari in dan sami wurin dan makalewa kafin shan ruwa a'a ba wannan ba wannan ba niyya mai kyau ka zo makaranta ka taho tun daga gidanka da niyyar zuwa karatun zuwa koyan karatun qur'ani da sanin ma'anarsa duk takon ka da za a yi za a kankare ma zunubi duk takon da za ka yi za a ga darajar ka za a baka wani lada sannan ka kama hanya zuwa gidan aljanna domin wanda ya kama hanya yana neman ilimi a wannan hanyar Allah zai yassare masa hanya zuwa gidan aljanna sannan zaman da kai a nan a matsayin ka zauna don sauraron karatu to mala'iku za su yi ta maka addu'a don za su sauka su aje fikafikansu suna nema ma wannan da suke karatu gafara suna roƙa masu Allah ya daga darajar su to wannan niyoyi duk in ka taho da su za ka same su da kyakkyawan niyya abinda aka yi daidai ka ji sannan kuma bayan kajin ka je na aiki ka aikata shi a rayuwarka domin karatun ƙur'ani ba karatu ne na ƙisoshi ba kawai kaza ya faru zamanin fir'auna da shi da musa alaihi salam zamanin adawa samudawa kawai ka ji kai kabara a wuce a'a ana faɗa maka ne don ka ɗau izina kai ka gyara abinda suke na barna karka yi sannan a karanta maka irin abinda mumine za su samu na rahama ba ka ji ba kawai kai kabbara a'a ana so kai ma ka ji kai irin aikin da suka yi don kai ma ka sami wannan rahamar da wannan aljanna ɗin in ko haka ne karatun ƙur'ani da tafsiri makaranta ce mai faɗi makarantar da take wahala ma masu karantar da ita fiye da sauran makarantu in ka ɗauki wani ilimin fanni ɗaya ne shi tafsiri sai ka ji an taɓo ma abin da ya shafi fiƙihu abin da ya shafi kam. sai ka ji an taɓo ma wata ƙissa sai ka ji an taɓo maka wani darasi abin da ya shafi wato ƙisoshi na magabata a taɓo maka ma abin da zai faru nan gaba tashin kiyama shi yasa yake da wahala karatu ne mai faɗi mai tsauri sai an masa shiri kai ma mai saurare sai ka tattara wato zuciyarka shi yasa ake kokari in zaka je makaranta sauraron karatu to ka gyara zuciyarka ka zama za ka saurari karatun da zuciya ɗaya inda alƙalamin ka ka riƙe sannan idan ka in zai inda zai amfani ya yi sannan jinka ya zama kada kana nan jin kana wani wuri kana nan zuciyarka tana wani wuri sai ka amfani da asam wal basar wal fu'ad da jinka da ganinka da zuciyarka duk su zama suna nan ka jingina maganar shagonka da kasuwarka da ofis ɗinka da rikicin gidanka duk ka tattara su ka jingine ka saurari abin da za a ce Allah ya ce manzansa ya ce wannan shine zai sa mu sami karatu mai amfani sannan mu yadda makaranta ce duk da ba rijista za a yi ba waye ya zo yau waye bai zo ba a kai da kanka kai makanka rijistar ka yi rijista za ka rika zuwa tafsiri yau ɗaya ga ramadan muna rufewa irin 27 ga ramadan to ya zama in ba larura ta kai larura ba yanayi ya kai baya da ka iya to ka tabbatar ranakun nan duka za a karatun nan da kai yau ka zo gobe ba ka zo ba wannan ba ka ɗauki karatun makaranta ba da makaranta ce wacce za a yi rijista in an gama za a baka takardar shaida in kai fashi za a hana ka to na san sai ka kiyaye to wannan ya fi duk da ba za a yi rijista ka a rubuce ba to kai ka yi kanka da zuciyarka cewa ka yi rijista za ka rika zuwa tafsirin nan don ayon da yau aka fara su ba lallai a ƙara bayanin su ba da hidarasi na gobe na goben baka zo ba an fara bayani baka ji sa ba lallai ba lallai ka sami cikakka fahimta ba saboda haka babu shakka muna buƙatar kuma addu'a tsakaninmu shi neman ilimi abu ne da yake buƙatar haƙuri yake buƙatar juriya harka ta bin Allah da manzansa harka ce da take buƙatar neman taimakon Allah wato muna roƙon Allah ya yassare mana abin da za yi ya ba mu sauƙinsa shi wannan ramadana da muka shigo Allah ya sauƙaƙe mana shi da kawo mana dukkan sauƙi da za mu yi cikin sauƙi cikin ƙoshin lafiya Allah ya kare mu da lafiya mun ba mu manta babbara muna cikin suratul baqara ne wannan sura mai girma suratul baqara sura ce kamar da muka sha faɗi babbar sura sha kundum ita ma ta tattara ilmomi masu yawan gaske mun tsaya a bara akan aya ta 242 a bana za mu ɗora kan aya ta 243 a dai cikin suratul bakara wanda wasu malaman suka ce kamar nan ne wato wani yanki ne na wata gaba ce na wasu bayani na hukunce-hukunce abinda aka yi mana a baya bayanan daban na nan kuma wasu bayanan ne daban za mu shiga kamar yadda malam Allah ya masa rahama shi ya faɗi a tafsirinsa yake cewa daga inda muka tsaya ba rahuna an halkala alal hayatil fardiyya wal a'iliya a nan inda muka tsaya bara bayani da zance ya kare a kan rayuwa ta individual wato rayuwar ɗaiɗaiku mutane da kuma rayuwa ta iyali wanda a baya in ba manta ba an yi magana su su idda da maganar su ta kaba da sauransu ya ce, fahiya wato wafima ya'ti abinda zai zo nan gaba wanda za mu karanta a hakamun mu'amala wa nizamul jama'i bayani ne na mu'amala za a yi mana hukunce-hukuncen ya ake mu'amala sannan kuma mai hukunce-hukuncen tsari na zamantakewa fahiya la wato fahiya la tuhakkam illa bittiba'i awamirillah wala yanfa'u fiha hadarul maut ita rayuwa ta zamantakewa da mu'amala ba ta kyautatuwa sai in an bi umarnin Allah an bi umarnin manzo kuma wato ba ta an wato ƙoƙarin guje ma mutuwa kai wani abu dan ka tsere ma mutuwa kar ka mutu wannan gudun mutuwan shi ma baya amfani idan ajali ya zo dole ne ya riski wanda ya zo masa wala tajlibu bil amani sannan kyautatuwar rayuwa ba ta yiwa kawai da buri haka Allah ka kyautata mana rayuwar mu 'yan Najeriya Allah ka ba mu kullun kawai da baki a'a malam ya ce ba da buri take samuwa ba wannan ma tuhabi bil jiddi was sidqi wato tana samuwa ne ta hanyar wato ta hanyar himma bil jiddi zama jarumi ka zama haziki ka zama zakakuri ka zama mai neman na kanka sannan wasidiki da kuma gaskiya wannan da shine ake samu listilamu li awamirillah da kuma miƙa al'amari ga abubuwan da Allah ya tsara na rayuwa yadda za a bi a zauna lafiya to da haka ake samun mu'amala da zamantakewa mai kyau kuma yake nunawa wa bada abi qissatin tufidu anna al-hadar min al-maut la yu'ilu al-hayat sai Allah zai fara mana bayani da wata kissa ta cewa guje ma mutuwa baya hana kawo mutuwar kuma baya tsawaita rayuwa ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم نعم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيباعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون نعم الله ملوك كيتي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم shan baka ga waɗannan da suka fita daga suka fito daga gidajensu ba wahum ulufun hadar al su dubbai suna gudun mutuwa shin baka ji labarin su ba ko baka gansu ba alam tara tana zuwa da ma'ana biyu wato baka gani ba manzo sallallahu labarin da ake bashi idan ana tambaye shi bai gani ba to yanzu labari ne ya saurara ya ji shi ko kuma bai san labarin ba idan ya san labarin to ya saurara ya ji hikima da ke cikinsa idan bai taba sani ba to ya saurara ya ji wannan labari da za a bashi don ya ji abubuwa na darasi da na mamaki a ciki Allah ya ce alamtara ilallabi na kharaju min diyarihim shin labarin waɗannan waɗanda suka fita daga cikin su bai zo maka ba wahum ulufun su dubbai da su hadaral mautu suna ƙoƙarin guje ma mutuwa wa qala mutu sai Allah ya ce da su ku mutu duk san inda suka kama hanyar suka tafi sai Allah ya ce da su mutu ku mutu sun hayahu ma'ana suka mutun sa'annan Allah ya raya su inna Allah la zu fadlin ala nas lalle Allah ma ma'abucin falala ne ga mutane walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai da yawa yawan mutane ba sa godiya ga Allah game da falalar da yake masu wa qatilu fi sabilillah ku yi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah domin tafarkin Allah domin addinin Allah wa alamu ku sani annallaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ne man zallabi yuqridu Allah qardan hasana waye zai baiwa Allah rance rance kyakkyawa ifa hulahu lahu adafan kasira shi kuma Allah ya ninninka masa shi ninki ninki mai yawa wallahu ya qabidu wa yabsutu Allah shine yake riƙewa kuma shi ke shimfiɗawa ma'ana shi ke riƙe arziki ga wanda ya so sannan kuma ya shimfiɗa shi ga wanda ya so wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi kuke komawa ga baki ɗayanku wannan ayoyi tarjama su a dunkule kenan in muka duba wannan kissa kamar yadda ibn kasir ya ce an ce wasu mutane ne su dubu hudu a cikin bani isra'il wasu malaman suka ce sun wato dubu takwas ruwayi dai ibn kasir di ya kawo aka ce a su dubu tara ruwaya daban-daban ibn abbas yake cewa su dai dubu hudu ne wannan ruwayi duka wato da suka zo shi ruwaya ta ibn abbas makufa ce a gare shi waɗannan su dubu hudu Allah dai a dunkule cewa ya ulufun dubbai uluf jam'i ne na alf kuma ana jam'in shi da alaf ana cewa ulufun dubban dubbai kenan to sun fita labarin waɗannan mutane da suka fita daga garuruwansu ko suka fita daga garinsu suna masu guje ma mutuwa shin wannan labarin bai zo maka ba ga wata magana ce ake so a gaya mana sun fita suna so su guje ma mutuwa wasu malaman suka ce sun fita ne saboda annoba ce ta auku a garin saboda haka sai suka ce za mu fita mu tafi garin da ba wannan annoba ɗin shine suka fita zuwa inda suka dosa kamar yadda ibn kasir ya kawo sun fita ne firaran mina ta'un don su guje ma wato ainihin annoba ƙalu suka ce na a ce ardan laisa fiha mautun za mu tafi garin da ko ƙasar da babu mutuwa a can hatta إذا كانوا bi كذا kaza wa kaza لهم lahum har sai da suka je wuri da ake ce mashi kaza da kaza a daidai wurin sai ainihin Allah ya ce wato shine sai ya ce masu mutu ku mutu an guje ma mutuwa sai kamar ka ce an je an je inda mutuwa take kinan ita mutuwa ba a guje mata dai inda ajali yake to sai an je mashi in kuma ya zo ba a iya guje masa an fahimta da kyau waɗannan mutane yayin da suka fita don su guje ma mutuwar sai Allah ya nuna masu ikonsa a inda suke sai Allah ya ce da su su mutu saboda me ita mutuwa ba a guje mata kenan in sun gudu don su guje ma mutuwa to inda suka je ɗin sun riske ita mutuwa a can kenan an fahimta da kyau wannan da suka mutu a wurin tsawon lokaci sannan kuma sai Allah maɗaukaki sai ya raya su kamar yadda ya zo a aya ɗin sun a hayahun, sannan sai Allah maɗaukaki ya kuma sake raya su malamai sun kawo ƙisoshi da yawa na shekarun da suka yi da yadda suka daɗe sannan aka raya su har wasu ka ce ai bayan ma an raya sun wannan burbushin mutuwa ya ta bin su da sun sanya tufafi shi ma tufafin zai zama kama wato likafani da sun sa tufafi ya zama kamar likafani to amma duka wannan ruwayoyi gaskiya isra'iliya ne ba su tabbata ba su inganta ba Allah dai ya ce mana su mutu kuma suka mutum sannan ya ce su rayu kuma ya sake raya su ba dan komai ba dan a nuna mana cewa ba a iya guje ma mutuwa an fahimta da kyau shi yasa mun karanta a wata kissa wato ta ainihin a karatunmu ne na ina jin na ashe na karatunmu ne da muke na yau da kullun na hadisi a kotoro muka karanta hadisi wato dogon hadisi ne wanda umar dan khattab shi ma a nan ibn kasir ya kawo wannan ruwaya ɗin umar dan khattab zamaninsa yana khalifa sai aka sami ɗa'un annoba a can ƙasar sham a daidai lokacin shi kuma ya tafi da runduna za a shiga sham ya tafi ya yi nisa ya bar madina sai labari ya zo cewa annoba ta ɓarke a can sham ɗin a wani gari da yake ce mashi sar a wannan lokacin sai kwamandojinsa da rundunarsa da suke a can da shugabanninsa sai suka zo suka tari shi umar ɗan khattab daga cikinsu akwai abu ubaida bin jara. ya zo da sauran sahabbai da suke tare da shi suka taho suka gaya masa suka ce annal waba qad a bi sham annoba fa ta auku a kasar sham sham siriya kina a yau ko suka ba shi wannan labari to daga nan sai umar a matsayin shi na shugaba khalifa sai ya ce a kira masa wato ainihin muhajirai <clears throat> ya zo ya shawara da su aka kira su da aka kira su ya ce kunji kunji gashi mun fita za mu tafi sham domin buɗe ta sannan kuma ga mun ji annoba ya za a yi sai suka ce su abin da suke gani tunda annoban nan ta auku a dawo kar a shiga <clears throat> wasu suka ce a'a ai da an riga an taho ya khalifa a tafi a shiga suka sami saɓani suka rabu biyu ya ce to su tashi su tafi a kira mai ansarawa aka kira ansarawa mutanen madina su ma manya-manyan sahabbai ya ce me shawara ku ga gari za mu tinkare shi kuma ga annoba ta barke ma shiga koma koma su ma suka yi saɓani suka rabu biyu ra'ayinsu ko suka ce a shiga suka ce a dawo ya ce su tayi su tafi sannan ya ce to a tattaro mai dattawa na su muhajiru da ansar wannan ina karanta mana don mu san yadda shugabanci ya kamata in Allah ya jarabce ka da shugabanci to kar ka zama diktatori ka tsaya ka zama mai neman shawara a daidai lokacin sai ya ce a kira mai dattawa na sahabai aka kira su ya ce me shawara ku suka ce ya khalifa tun da garin can annoba ta a ku ciki kar ka ɗauki sahabban manzo ka shiga da su a koma gida sun mai wannan bayani kinan a ciki wani sahabi ya miƙe ya ce a'a tsoron mutuwa kake ne ya khalifa tsoron mutuwa kake da kadara ta ubangiji ya ce a'a ni ba na tsoron mutuwa kuma abinda Allah ya rubuta na san shi amma ba ni labari a ce yau kana da garken raƙuma sannan kana da wato kwari biyu da kake kiwon su sai ka je wancan kwarin mai mai ciyawa kai kiyo da su ka dawo gida suka ci ciyawa wannan kai su da kai suka ci suka dawo ba sun ci ne bisa kadara ta Allah ba ka ce eh ya ce to kuma wannan raƙuma na kira za ka kai su wancan kwarin da ba ciyawa ka kai su su wace ya su dawo su ma ba ka kai su ne bisa kadara ta Allah ba ya ce eh to amma wane za ka yi da wannan raƙuman naka kuna fahimta za ka kai su wurin ciyawa da amfani da ruwa su ciyo su da ko za ka kai su wurin fako inda ba komai ana cikin wannan sai gashi ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai ya zo shi ne abdurrahman bin au a lokacin da ake ta wacce muhawara da umar ke ta neman bayani abdurrahman bai nan ya yi nesa da shi a wannan tafiya sai kwaɗon gashi ya iso sai ya ce inna indi min haza ilman ni ya khalifa ina da ilimi akan wannan mas'ala bari in gaya maka yace ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min wa idza sami bihi bi ardin fala taqdimu alayhi فحمد Umar, عمر Sarafa. Rahman ya zo da bayani yace aini naji manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idza kana bi ardin idan kun kasance a wata ƙasa wa antum biha kuna cikin ta wata annoba ta auko cikin kasar fala ta kharju farko fita firaran minhu saboda guje ma mutuwa kana garin Kano ba fata ba Allah ya sauka da kwalara ana ta mai da gudawa ba za ka ce bari in gudu in tafi Kaduna ba kana nan garin Kano annobar ta faru to sai ka zauna da in ka ce za ka gudu ka tafi Kaduna za ka guje ma mutuwa kenan to ce na ji annabi ya faɗi wannan sannan annabi ya ce wai za sami tumbihi da ardin in kuka ji labarin ita annoba a wata ƙasa kuka ji labarin ta fala takdimu alai kada ku je ku ce za ku je ku shiga wannan garin kana nan Kano sai ka an ce wata annoba ta barke Kaduna ko Zaria ko ina ne Kar ka ce kai mai ƙarfin imani ne ba komai komai na Allah ne mutuwa hannun Allah take ka je ka cusa kanka cikin Kaduna ana annoba kada kai wannan to ce na ji wannan labari daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga nan fa hamidallahu Umar Umar ya gode ma Allah fa hamidallahu Umar Umar ya gode ma Allah sun man sarrafa kenan suka dawo baya suka dawo Madina a cikin wannan kissa da wannan akwai abubuwa masu yawa da ya kamata mu samu yan uwa na farko dai shugaba kullum ya kamata ya rika shawara da al'ummarsa musamman ma'abuta ilimi akan abu don ya sami shawara da haske akan abin da yake so ya aiwatar kun gane da kyau sannan kinan ashe idan babu nassi akan wata matsala nan ne shugaba yake cewa me ganin ku me shawara ku ya za a yi kaza amma in akwai nassi ga yadda za a yi a shari'ance to kai shugaba ba ka ce ma mutane ko mai ra'ayinku akan wannan dan da umar ya san wannan hadisi zai shawarci sahabbai ai daga jin labari annoba ta barke zai dawo to shi bai da ilimin amma daga sadda aka ce mai annabi ya ce gashi shi ke nan ya waraka ya sami abin da yake so to yau haka ya kamata ka zama dan uwa duk abin da kake in aka ce ma ba daidai ba ne ga nasi to tattara shi ka bari ka ɗauka da kana ne bisa jahilci yanzu ka sami hujja shi kenan a ba ka yi ga nasi ka yi sai ka kama ka yi wannan shi ne kinan shugabanninmu da duk abin da suke suna komawa su ga me Allah ya ce da manzonsa shi kenan abin babu nasi ba aya ba hadisi wanda suke ma'abuta sanin abin da suke tare da su mai shawara ko to da sai ga al'amuran mu suna kyau to amma yau matsalar mu ba a samun wannan sai kaga an bar ba a shawara ko kuma za a yi shawara a yi shawara da wanda ba su cancanta ba ku duba umar suwa ya fara tuntuba muhajirun saboda matsayinsu yana sama da na ansa, sannan ya shawarci ansa duk da bai sami abin da yake so ba sai ya sake rairayo dattawa ashe akwai amfanin dattawa a dukkan tafiyar da ake Baka cewa a wannan tafiya ce ta matasa mu ba ruwan mu da masu tunanin mazan jiya babu a kaza wannan kuskure ne kaga sai rerewa magabata dattawa kuma suka ba shawara ta daidai da hadisin da aka zo aka ga masa to haka ya kamata dan uwa kai ma kada ka yadda wato turin kanka ya sa ka ce kai gaban kanka za ka yi ko ka rika tamfarin din shawarar magabatanka da dattawanka Allah ya mana jagora wannan ya muka haɗa wannan da wancan isa cewa sun fita don gudun mutuwa ko mutuwar ta same su to sannan ga wannan shi ma a ɗa'un. duk da ibn usaimin da muka karanta wannan hadisi ya ƙara bayani cewa za ka je ka shiga garin da ake annoba laifi ne ko kuma kana garin ka ce za ka gudu laifi ne wannan ala'i da ne ko kuwa akwai larurar da za ta sa a je a shiga ko a fita dukka shigan ne aka hana gaba ɗaya ko ko akwai ka riga ka shiga za ka fita kamar yanzu ka zo sayan kaya garin kano sai ka zo ka tarar da annoba ta ɓarke daga Legas kake ko daga adamawa ko daga ina ka shigo yau za ka sai kaya baka ji labarin sai da ka shigo ka ji labari ana wannan annoba ka zo ka sai kaya to za ka ci gaba da zama kai da ka shigo ko kuma zama za ka kafi ce ibn usaimin ya ce irin wannan matsalar kai da ka shigo ba ka sani ba don wata buƙatar ka da kana gama maza sai ka fice an fahimce ni ba zama za ka yi baka ce to bari ka zauna cikin masu wannan larura a'a sai kai maza ka fita kuma fitar da kai ba guje mutuwa kai ba dan dama kai zuwa kai ba nan kake zaune ba kuma fahimta da kyau yawa ya kai mana bayani karkashin hadisin dan ya kare mu a matsayinsa na fakihi kenan to mu koma wannan aya dai ta cewa Allah maɗaukaki ya raya su sai Allah ya ce inna Allah la fadlin ala nas Allah lalle ma abucin falala ne ga mutane wato ta yadda zai iya saukar da wata annoba gare su sannan kuma ya kare su daga annobar ko kuma wanda suke ba su same su ba a ce kar su shiga wannan falala ce ga Allah walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai mafiya yawan mutane ba sa godiya dangane da falalar da yake masu falala ta ilimi falala ta lafiya falala ta ƙuruciya falala ga ta nan da yawa da Allah ke mabayi da yawa sai kaga ga ba su yawa su gode ma Allah eh ba sa mafi yawa aka ce la yashkurun aksaran nasi la yashkurun mafi yawa yawan mutane ba sa godiya ya ƴan uwa mai kokari irin ayonan mun karanta su mu fahimce su kar mu zama cikin wanda ake faɗa mu wannan aksaran nasi la yashkuru mafi yawan mutane ba sa godiya Allah ya baka lafiya me kai da lafiyar ta wajen biya ga Allah ya baka dukiya ya kasara fata za ku ga masu dukiya galibin su barna suke da dukiya masu lafiya matasan mu masu ƙarfi wasu barna suke da lafiyar tasu hakanan masu ilimi wasu Allah ya ba su kwakwalwa da basira amma ba su sarrafa kwakwalwar tasu wajen yin abin da Allah ke so da manzo shine aksaran nasi la kurun. to mu zama masu godiya akan nema da Allah ke mana sallah ce wa qatilu fi sabilillah ku yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah a nan wurin aka ce fi sabilillah malamai suka ce an biyo wannan aya da waccan saboda me saboda a can sun guje ma mutuwa mutuwar ta bi su to shi ma ne zai fita yaƙi kamar zai je ma mutuwa ne don an ce a fita ka ce ba za ka ba kamar kana so ka guje mutuwa ne shi yasa za ka ki zuwa yaƙi to sai Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah ku yi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah shine fi sabilillah yaƙin da ake yi a sami lada shine yaƙin da za a dan addinin Allah ya ɗaukaka al'ummar musulmi su ɗaukaka garuruwan musulmi su ɗaukaka duk abin da za a yi dan addini ya ɗaukaka wanda Allah ya da ana kiran shi jihadi kuna ganewa da kyau da dukiya ne da rai ne da ilimi ne da wani matsayi ne sunan shi jihadi kuma sunan shi yaƙi yau muna cikin yanayin da yaƙi mai sunan yaƙi da za a ɗaura tsakanin rundunar kafirai da ta musulmi yana yin wuya a yau a duniya yau ko ba haka bane ko akwai wata runduna da zaka ce wannan gata wannan gari ne na musulmi ko kuma wannan runduna ce ta musulmi ga ta kafirai za a yaƙi ina take an riga kamar su kafirai an soke yaƙi babu shi alhali yaƙi na nan <clears throat> ana fahimta ta yaƙi na nan ila yamil kiyama shi yasa dukkan littafai na musulunci zaka ga akwai babul jihad babin jihadi akwai shi ba soke shi ba yana nan amma kafirai ne na duniya saboda duniya yau a hannunsu take su ne kamar suka soke yaƙi babu shi amma yaƙi na nan to idan babu wanda za a ce ga wannan <clears throat> imam ne shugaba ne na musulmi zai tinkari wancan runduna ta kafirai babu wannan to amma akwai sauran wato abubuwan da suke suma sunansu jihadi sunansu yaki kuma sunansu kira zuwa ga addinin Allah da tabbatar da wannan hanya ta Allah ɗin yau ka tashi ka nemi ilimi ka san addinin ka bayan ka sani kai kira zuwa ga wannan addinin naka ka tashi ka nemi kuɗi don ka kare mutuncinka ka sauke wajibin da ke kanka na ci da sha da iyalinka abin da ya hau sama ka taimaka ma addini a ɗaukaka shi a tallafa masa dukkan su sunan su jihadi ana fahimta ta kana matashi ka tashi ka nemi sana'a yi ka iya ɗaukan nauyin kanka ba ka zama nauyi ga wani ba sannan bayan ka ɗauki nauyin kanka ka taimaka ma addinin ka shi ma yana cikin me yana cikin jihadi wannan jihadin yau shine babban jihadin da ke gabanmu mu tashi mu yaƙi yaƙi tukuru domin ɗaukaka addinin Allah addinin Allah ba zai ɗaukaka ba sai da ilimi addinin Allah ba zai ɗaukaka ba sai da dukiya da za a ciyar saboda haka ya gada za a ci da dukiya domin yada addinin Allah to mu tashi mu sana'a noma kiyo sauran sana'o'i da suke hala a gare mu don mu ci mu rage mu taimaka mu addinin Allah mu kada mu yadda da maganganun da ake ta yi cewa babu aikin yi babu sana'a yi wannan ya mana katutu a zuciya zuciyar mu ta mutu mu rika jira wani ne zai mana yanzu wani na gane ya sun rubuta wani labari tsakanin Najeriya da wata ƙasa ya sunanta da ita ma ta dogara da man fetur ba ku karanta labarin ba Najeriya da wata ƙasa su biyu sun dogara da arzikin man fetur cinsu da shansu kwakam sai mai ya mai ya rushe ya lalace ana sai da shi 120 ya dawo 30 ta yau kana samu naira 120 ta dawo naira 30 kana bukatun ka na naira da 120 yanzu 30 kake samu don allah za ka biya wannan bukatar to ita waccan kasar sai ta waye gari dama da man da komai ake so mata abinci a shigo mata da shi kasa kowa yake ci ita ko najeriya ko masar da man yake da waccan tsadar su dai 'yan najeriya su ne kashi arba'in bisa ɗari na tattalin arzikin ƙasar da abin da ake ci su suke noma kayan su allah ke saukar da ruwa su noma su ci ina jin ba ku hunce ni ba najeriya arzikin noma da ake noma kusan kashi arba'in bisa ɗari da shi ake iya solving ɗin problem ɗin 'yan Najeriya shi yasa yau muke rarrafawa ba a mutuwa ba ka ji can yunwa ta kashe wasu can fuskar waɗancan ta tamuke a'a in ka kai masha Allah ga kunan yanzu matasan da ke gama fuska sai yau, ga ramadan ana yi amma fuska kalau an ci an sha mun ma Allah godiya to da man ne aka dogara da shi ɗari bisa ɗari su waccan ƙasar sai sun bi layi yanzu suke sai mutum ya wuna a layin wurin abinci inda za shi sai abinci babu amma mu kana wuni a kan layi in za ka fita kai sana'a da daɗi ba daɗi za ka sami abin da za ka je ka saya don gashi nan a shaguna gashi nan a kantina abin da nake so in gaya mana wato jihadin da ke gabanmu a yau shine lallai mu tashi zukatan mu kakkaɗe su daga lalaci da ragwanci da jiran cewa man fetur shine zai mana komai musamman mu 'yan arewa da Allah ya ba mu ƙasar noma ya ba mu ƙasar kiyo da abin da muka shuka zai yi abin da muka rena zai renu to sai mu tashi mu gyara mu canza abin da muke ciki ɗin nan watakila Allah ne ke nufin mu da wani alkhairi watakila najeriya ce za ta canza ta koma wata najeriya ta daban masu noma da kiyo su zama a hannunsu su suke juya ta maganan man fetur ɗin kila ba shi ne zai zama najeriyar ba to in ko haka ne sai mu tashi idan ana mana bayanin mu yaƙi fi sabilillah domin ɗaukar kalmar Allah ai yaƙin zai yiwu ne idan mun sami abin da za mu ci mu sha sannan za ka iya tsaya kai sallah sannan za ka yi tsaya ka yi azumi sannan za ka iya samu ya ragu a ji a ɗaukar kalmar Allah saboda haka sai Allah ya ce wa alamun ku sani anna Allah samiun alim lallai Allah mai ji ne kuma masani ne siffofi ne na Allah kuma sunayen sani sunan Allah a samiu sunan sa sannan kuma sami'un siffarsa ce ta yana ji abin da muke yi a yanzu a nan yana jin sannan kuma yana sane da abin da muke yanzu a nan ba mu kaɗai ba dukkan halittunsa na samai da na ƙasai na dukka ko ina iliminsa ya kewaye sannan jinsa kuma ya kewaye muna da sanin wannan ashe ba za mu je wani wuri mu yi wani abu mu ce Allah bai ji ba ba za mu je wani wuri mu aikata wani sako ba mu ce Allah bai sani ba da inda muka yi Allah ya sani yana ji yana gani ikon sana nan a kanmu shi yasa ake cike ayoyi da irin wannan sunaye na Allah da sifofinsa bayan nan sai Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana waye zai baiwa Allah rance rance mai kyau sai da aka wasafa rancen da hasanan ko man yuqu man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai baiwa Allah rance rance kyakkyawa wato yahudawa da suka ji wannan aya sai suke mummunan fahimta game da mahalicci da suka ce to ai Allah ai shi rance da aka san ka'idar rance mara shi ne ke nema wurin mai shi kuna fahimta? na jin ba ku gane ba ni ne zan yi harka ta miliyan goma ba ni da ko miliyan ɗaya kai kake da miliyan dubu wurin wa za ni kenan wurin ka zan zo kai ne mai shi to su haka suka fahimta wai da Allah ya ce ku baiwa Allah rance rance mai kyau sai suka ce inna Allah faqirun to ba yanzu fa Allah fakiri ne wa ko al-aghniya mu ne mawadata yanzu shikenan kaji wannan fahimta mummuna ta wanda dama kwakwalo shi da matsala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ko da ya ce mu bashi rance rance mai kyau ba ana nufin Allah matalauci ba ne ya ‘yan uwana ku fahimta da kyau wato kamar misali ne ake yi don ka fahimta don a kusanto ma da abin da ka sani ka san rance akan yi shi domin tallafi da taimako to sai aka ce ka baiwa Allah rance rance mai kyau Shi ne abin da dai ake bukata ka fahimta duk abin da Allah ya ce ka yi na sadaka ce zakka ce wani abu na nafila ne duk ka yi ma Allah abin da ka yi in shi ne to Allah zai ninnan ka maka shi ne sai aka ce fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira shi kuma Allah ya ninnan ka kai da kai masa ya ninnan ka maka ninki ninki mai yawa ashe daga nan zaka fahimci ba rance bane domin rance idan na baka rancen dubu ɗaya in ka tashi zaka dawo man da ita nawa zaka dawo man in ka ƙara dubu ɗaya dubu ɗaya ta zama mai. to ashe ka ga ba rance ne irin wanda muke tsakaninmu ba domin Allah cewa zai ninninka maka zai dawo maka da ninkin ba ninki kuma in ta da kyau ashe ba rance ba ne kinan in kai ma Allah sallah a hudu to ladan da Allah zai baka ninkin ba ninki karatun ƙur'ani harafi ɗaya lada goma haka dukka ayyuka sadaka da zaka bayar annabi ya ce kamar ɗan dukushin da ka sawo bai isa hawa ba na doki kai ta bashi abinci kai ta bashi ya girma ka hau kai ta sukuwa haka nan sadaka da za ka yi ta don Allah haka Allah zai rene ta ka birin ƙasa ka girma gobe kiyama ka ganta kamar girman dutsen Uhud ashe kaga kalmar rance an yi ta ne kawai da a kusanto da ma'ana ba ana nufin rance don ba abin da za ka baiwa Allah Allah shine alghaniyu shi ne mawadaci kuma mu ne wato mabukata kaga su su ne ba su fahimta ba haka har yau tafiyar take wanda ba su san musulunci ba ba sa fahimtar mahalicci balle su ba shi haƙƙinsa to kalmar hasanan da aka ce ba zai baiwa Allah rance rance mai kyau ana nufin duk abin da za ka yi na sadaka abin da ake shi don Allah to lalle ya siffanta da siffa ta kyau ya zai zama mai kyau ya zama babu riya baya dan a ji ba baya dan a gani ba baya dan a sani ba shi yasa Allah ke son sadakar da mai ita zai yi dama ta miƙa haguma ba ta san me akai ba kumance ni Mana sadakar da ba wanda ya sani tsakaninka na mabukacin zaka bashi babu laifi yayin da kake abu dan ai koyi da kai kai karara gaban jama'a dan jama'a su koyi ba dariya ba a wannan babin babu laifi to hasanan sadakar ka ta zama dan Allah bisa ikhlasi kenan ba bisa riya ba da wannan ne za a sami lada kuma lada mai yawan gaske wannan Allah ya ce zai ninninka shi fa yudha'ifuhu adafan kasiran za a ninninka shi ninki mai yawa a can gaba za mu ji wata ayar za ta ƙara mana bayani insha Allah kamar inda Allah ke cewa mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamar sai habbatin ambata saba sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wato Allah madaukaki ke cewa kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah domin Allah domin ɗaukaka addinin Allah kamar kwaya ce kwaya ɗaya da ka shuka sai ta fitar da zangarniya bakwai a kowace zangarniya tana ɗauke da ƙwaya ɗari kaga ɗari nawa kenan ɗari bakwai to haka Allah ke ninnin kalada daga kwaya ɗaya ya zama goma goma nan ta zama ɗari bakwai kamar ka ba da dubu ɗaya fi sabilillah Allah zai ninka maka yadda ta zo ta koma dubu ɗari bakwai na tabbatarwa da wani kamfani ne na duniya ya shelanta cewa za ka zuba hannun jari dubu ɗaya amma za ka kwashi riba dubu ɗari bakwai jari ba zai ma wannan kamfanin yawa ba tsakaninmu da Allah ina jin da inda za ka kwakulo dubu ɗaya za ka kwakulo ta za ka yi saving dinta sai ka kai wannan kamfanin domin dubu ɗaya za ta kuma dubu ɗari bakwai wallahi haka Allah ya ce abin da kai don shi don ɗaukaka addininsa to zai ninka abin ninki ɗari bakwai bayan nan da ya ce ɗari bakwai sai ya ce wallahu ya za'ifu liman ya sha Allah yana ninka ma ga wanda ya so wato fiye da ɗari kenan shi yasa za ku zo ku yi sallah saho guda masallaci guda zaman tafsirin nan ɗaya amma ladan sai ya bambanta yadda aka ba abubakar ba shi za a ba usman ba ba shi za a ba kowa saboda me ya niyyar take ya ikhlasin yake ya tsoron allah yake shi Allah ke kallo shi ne shine za'ifu liman sha Allah yana ninninka ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai girman yalwa ne sannan kuma mato ainihin masani ne Ya'yan uwa in muka dubi ayan nan da wani hadisi manzo sallam ke cewa man yi ƙurdu ghaira adimin wala zalun, waye ne zai ranta ma wanda yake wato baya cewa bai da shi ko kuma shi baya zalunci zaka ba wani rance ya ki mayar maka ko zaka ba wani rance ya ce babu shikenan kai ma kasan babu ka hakura to shi Allah ba haka yake ba to sai aka ce wa zai ba Allah rance da sigar tambaya akai man zallazi yuqridu Allah qardan hasana da muna fahimtar wannan ayoyi yan uwa musamman mu yan Afirka ko musamman mu yan Najeriya mu aka fi jarabta da san sai dai mu mu karba abin da nake nufi bara an rene mu da wani irin reno na sai dai mu a ba mu mu ba mu da zuciyar mu mu bayar to wannan aya ka kalle ta da kyau da muna fahimta ba baka bisa da ake magana sadaka kar yi tunanin mai kuɗin ungoku ko mai kuɗin garinku a'a kai tunanin kanka kai me za ka yi ka dubi sahabbai da suka sami mutanen majin suka sami muhajirun suka zo suka zauna masu su matasan suke fita su je siyo dako su zo su kawo masa abinci su ci ahalu siffa wasu a gefe tsammani suke wasu masu kuɗi ne a garin madina suke ciyar da wannan sabon manzo ɗin wanda suka zauna a masallacinsa ba su da gida ba su da shago kafin annabi ya kokkulla sai ya hada su yadda za su rayu matasa na madina sa suke zuwa siyo dako su samu wani su su kawo masu abinci to da irin matasan mu yau muma muna da irin wannan zuciyar kuma dole sai mun canza magana gyaran da ake yanzu wallahi sai mun canza wannan attitude din tare da mu na tunanin bara bara bara din nan sai dai a baka a baka kai ba za ka yi tunanin zuciyarka ta riya maka ni mai zan samu in bayar wallahi da muna da zuciyar mu bayar barar da ake ba za a yi ta ba sai ka ga barar da ake ana in ka tafi Nijar ba za ka gani ba in koka tutun talauci ne kila sun fi mu amma me yasa su ba sa yi da yadda muke da yawan nan kowa zai jure abin da Allah ya baka ka baiwa Allah rance Na nufin gobe gobe kiyama ka samu wallahi da mun ga aikin alkhairi mai yawa da zamu kulla shi yasa dole irin ayoyin mun karanta su mu fahimci fiqhun da ke cikin su saboda wuce su sasakai kullum muna karantawa sai ka ga da an tashi maganar sadaka kai sai kai tunanin ni ban da ni ina da dubu ɗaya ba zan iya canza ba da ɗari ɗaya ba ɗari ɗaya ba shine can fasan na dubu ɗaya ba to kaga idan zan canza in ba da ɗari ɗaya cikin riƙe ɗari tara mai laifi Allah zai mayar da wannan ɗari ɗaya kila da ƙari kan dubu ɗaya ta Allah zai sanya mata albarka zai ga ɗari taran ta ragu na yi hidimar da kila da dubu ɗaya na nan ba za ta man ba da dama ba mu gane wato fiƙihun rayuwa sai ka riƙe abin da za ka riƙe ka hana sai Allah ya cire albarka ciki sai abu ya zo dan nan sai abin fiyau kawai ya tafi amma idan Allah ya baka kaya ga abin da ka rage sai Allah ya sa masa albarka sai ga kayi hidindimu da yawa da shi bai kare ba ba ita ce albarka ba ba wai a yawan abin za ga shi ɗari tara ce amma sai ka hidindimu da yawa da ita da dubu ɗayan ce tuni ta tafi haka mai miliyan goma da za a ce a kawo ya ciro miliyan ɗaya miliyan tara sai Allah ya sa miliyan taran albarka mai miliyan ɗari ya kawo nawa goma 10% 10% da aka saba faɗi ko To ba 10% ba wallahi 5% ma da za mu rika cirewa a cikin abin da Allah ya ba mu kowa ka ce sai alhaji wani kai ma me 5% na abin da Allah ya baka ciro ka bayar wancan ya baya wancan hajjiyar ta baya wancan kowa ya zama zuciyar bayawa muke da ita baiwa Allah rance ba zuciyar mu sai dai a bamu ba haka ne da muna da ita da mun canza daga rayuwar da yau muke ciki ba za a zo za a yi shan ruwa lokacin buɗe baki ana so a kawo kayan buɗe baki jama'a su kawo amma kowa ma ya taho da tashi laidar mana kai ma taho da wani abin da zaka ka daga gidanka ka riko wancan ya riko wancan sai ga an baje kowa yana ci wanda bai da shi sai zo ya ce ku shi oh. an fahimta da kyau to dole ne sai mun gyara mun fahimci irin ayoyin muna karanta su domin mu fahimce su ko mu gane abin da ke wato cikin su na ilimi man zal ladhi yuqridullaha qardan hasanan fa yudaifahu lahu adafan katira wallahu yaqbidu wa yabsudu Allah fa shine wanda yake rikewa kuma shine wanda yake shimfidawa ibn kasir yake cewa an anfiqu wala tubadu ku ciyar da dukiyar ku kar ku damu wallahu huwa raziqu ko yudhiqu ala man yasha min ibadihi fi rizqi sannan kuma wasi'uhu ala akhirin ku ciyar da dukiyar ku Allah ya baka duk abin da ya zo hannunka ya gi ciki ka ciyar har ka ce a shedan ya ce dubu ɗaya ce sai ta zama dubu biyar sannan zan iya ga dubu goma ce sai ta zama ashirin wannan shedan na ta maka kai kana da tabba za ta kai a ciki ne za ka yaga karka damu shi yasa sai aka cika ayar da cewa wallahu ya qabidu wa yabsudu Allah fa shike rikewa kuma shike shimfida sai ka ciyar din Allah ya baka kamar yadda annabi ya ce kullun yana Allah na sauka da mala'iku guda biyu suna addu'a ɗaya na cewa ya mai ciyarwa Allah mai masa ya mai rikewa Allah damke karka bashi kama ɓata abin da yake da shi din shi yasa dukiya ba ta wato ciyar da dukiya da sadaka baya tarwatsa dukiya abinda ke tarwatsa ta shine rowa wannan shi yasa Allah ya ce shi ke bayarwa kuma shi ke takaitawa shi yasa ku ciyar Allah arziki a hannunsa yake yana rike shi ga wanda ya so kuma ya bada shi ga wanda ya so ya yalwata shi domin hikimar hakan tana gare shi wa ilaihi turja'un zuwa gare shi kuke komawa gaba ɗayan cika tik da wanda ya ciyar da wanda ya rike da wanda ya bi Allah da wanda ya saba duk gaba ɗaya ilaihi turja'una zuwa gare shi za a koma ko akwai wani wanda ya gagara akwai shi ne babu an yi sufi fir'auna duk sun wuce sun tafi duk wasu binna wanda suka yi tsiyata kuwa ban ƙasa an yi su sun tafi ilaihi turja'un sannan nagari an yi su annabawan Allah manzanni salihai an yi su sun wuce mu ma haka yanzu ilaihi narji'un zuwa gare shi za mu koma Allah ya sa mu koma da hali wato aiki nagari sannan kuma da imani mai Allah ya ce ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين نعم أنا ما ما نيكي تشوا فيما ياتي قصة اسرائيليه نعم ما يزوت قصة تدي بياني نسو بني اسرائيل تدل على وجوب توحيد كلمه الامه كلمة الأمة وستكينوني أبسا وجبتين wato kaɗaita kalma ta al'umma ya zama kalma ku ta haɗu wato magana ku ɗaya shugaban ku ɗaya inda kuna so ku ci nasara wato bi takdimi ra'isin sultani yadda za a samar da shugaba ɗaya mai ikon faɗa a ji wala yakfi siyadatu ruhiya illa ma'a siyadatu wato illa ma'a siyasati wattan fiziya wato shugabanci kaɗai na abin da ya shafi ilimi da malinta ruhiya kenan shi kaɗai. baya wadatarwa sai an hada shi da bangare na shugabanci wanda yake zai iya zartarwa wala budde min huma ma'an ba makawa a sami bangare biyu ya zama in son samu ne shugaba shine shugaba na addini kuma shine shugaba na al'umma gaba daya ma'ana zai wuce maku sallah sannan kuma shine zai zartar da awamir ai kaza a bar kaza shi zai alƙalanci shi zai kaza kamar yadda manzo sallallahu ya rayu in san samu ne haka ya kamata al'umma ta zama wajtima'uhuma fi shakhsin wahidin aqwa wa aqdar a sami wannan bangare biyun sun taru akan shugaba ɗaya wannan shi yafi fi ƙarfi kuma yafi iko a ce shugaba malami ne ya san shari'a sannan wannan shugaban kuma ikon zartarwa tana hannunsa wannan ya fi kamar yadda zamanin manzo sallam zamanin abubakar zamanin umar usman ali wannan su ne masu ilimi kuma sune masu zartarwa ba a cewa a ɓangaren malamai mai kuka ce mu ko masu zartarwa ya zamu daga baya kuma ana tafiya al'amarin sai ya canza to akan wannan ne za a ba mu kissa wacce take ɗauke da wannan bayanin sai allah maɗaukaki ya ce alam tara shin baka gani ba ilal mala'i min bani isra'ila zuwa ga wata jama'a ta bani isra'ila min ba'di musa wanda suka yi zamani bayan musa alaihi salam idh kanu li nabiyyin lahum lokacin da suka gaya ma annabin su ib'ath lana malikan ka aika ko ka tayar mana da wani sarki ko wani kwamanda ko shugaba nuqatil fi sabilillah wanda zai jagorance mu mu yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah ƙala sai wannan annabin nasu ya ce halasaitum in kutiba alaikum alqitalu Allah tuqatilu shin yanzu kuna da tabbas in aka wajabta maku yaƙin nan shin kuna jin za ku yi ba za ku ƙi yaƙin ba qalu suka ce wa malana Allah nuqatila fi sabilillah me ke gare mu kuwa ba za mu yi yaƙi ba domin ɗaukar kalmar Allah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina bayan an fitar da mu daga gidajenmu an raba mu da 'ya'yanmu ta hanyar kamin su da wato mai da su fursunoni falamma ba alaihimul kitalu yayin da aka wajabta musu yaƙin aka rubuta musu ya zama wajibi ta wallau sai suka juya baya illa ƙalilan minhum sai yan kaɗan daga cikinsu wallahu alimun bi zalimin Allah wato masani ne game da azalimai oh. wannan issa ce tana gaba sauran bayanin tafsilinta nan wurin kamar wato samari ɗinta ne oh. abinda ake so a gaya mana cewa a lokacin bani isra'ila a bayan musa alaihi salam a wannan lokacin an yi cikin su bani isra'ila suka gaya ma wani annabinsu to annabinsu a nan haka allah ya ce na biyin lahun. suka ce ma wani annabi nasu Qur'ani bai faɗa mana sunansa ba amma Isra'iliyat in ka shiga cikin tafsiri za ka ga bayanai da yawa wasu ce sunan shi wato ainihin Yusha bin Nun wasu ce sunansa Shamun wasu ce sunansa shamwin haka dai sunaye daban-daban wanda duk suka kawo babu nasi na Qur'ani ko na hadisi Isra'iliya ne shi kan shi bin Kasir da ya kawo su sha ya kawo su ne dai dan irin ma'ana hikaya da kuma ɗebe kewa amma ba a faɗi sunan wani annabi ba ne to suka gaya ma annabinsu domin su annabawa kun riga kun sani Allah ya ce daga cikin sakon da ya kasanta mana su ya ba mu labarin su kuma daga cikin akwai wanda bai ba mu labarin su ba to wanda duk ba a faɗi sunansa ba babu fa buƙatar ka matsa ma kanka kai sai ka kakulo sunan nashi idan suna ne da aka samu bangaren Isra'iliyat wannan baka da tabbas haka sunan yake ba haka ba baka da tabbas ko fahimta da kyau to sai mu bar shi cewa dai sun gaya ma annabin so me suka gaya mashi sun gaya masu cewa ibu aslana malikan ka tayar mana da wani wato sarki wanda zai mana jagora nuqatil fi sabilillah mu yi yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah wannan yaƙi da suka nema su yi kamar yadda malamai suka ce wato su bani isra'ila bayan musa alaihi salam an jarabce su da abubuwa daban-daban wasu ce wata daula ce ta amalika haka suka kira sunanta suka yi ta saban allah suka yi ta saban allah sai aka jarabce su suka zo suka musu fata-fata da suka wato ainihin birnin ƙarfinsu suka tafi da shi to shine abin ya dame su sai suka ce ma annabin zamaninsu ka sama mana wani shugaba mana wanda zai wuce mu ko mu mara masa baya mu je mu yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah sai annabin nasu ya ce da su hala asaitum shin kuna da tabbas in kutiba alaikumul qitalu in an wajabta muku yaƙin nan Allah tuqatilu ba ko za ku ƙi ba za ku tsaya kun san yaƙi yadda yake ko galibi 'yan gaba-gaba dai yawanci su ne wanda suke narkewa ko a irin da ku dubi ɗalibai wanda suke irin a tafiya ta irin a abin nan kungiyar ɗalibai musulmi mss ko za ga 'yan hamasa 'yan gaba-gaba dai su da an gama karatun an ji an kama ake a ke ka neme su karasa eh amma sai da suke makaranta ana university su ne 'yan shugabannin zagin eh, iya abin nan shugabanni matsiyatan shugabanni ba sa adalci sun cinye kuɗin kasa, sun waye sun waye Allah ya ba mu dama mu canza su ko da ya gama makaranta ya sami dan aiki ya makale ba ta kare jin labarin shi na tashi a canji eh ko ba ka bane wasu ma su zarɗe sai ka ji su da su ake barna a ƙasar Allah ya tsare mu da irin wannan to irin wannan ne ba a cika son kullun ka zakalkale kan kaza in kuma ka zo abin aka ce to kuma ka kasa su masu yi galibi ba su cika magana ba to sai aka ce anya za ku ya suka ce me zai hana qalu wa malana Allah nuqatila fi sabilillah me zai hana ba za mu yaki ba dan daga kalmar Allah wa qad ukhrijna min diyarina bayan fitar da mu daga gidaddajin mu wa bina'ina da 'ya'yanmu duk an raba mu da su saboda haka suna so su sami jagora da za su yaƙi su ɗaukon sake nan kuna ganewa da kyau kaga kamar suna faɗin dalilan da zai sa su yaƙi sai Allah ya ce ma falamma laifin alaihimul qitalu yayin da aka wajabta musu fa yaƙin nan me ya faru tawallau sai suka juya baya shine can za mu je yanzu labarin a gaba suka juya baya din tawallau illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin su suka iya tsayawa to shi yasa har yanzu yan uwa abin da muke bukata mu rika ƙoƙari wato mu da himmanmu ta rika dacewa da abin da ke cikin zukatanmu na gaskiya kuma na manhaji na magabatanmu an fahimta da kyau saboda haka sai suka ce illa qalilan minhum sai Allah ya ce sai kaɗan daga cikin su ne suka iya tsaya suka yaƙi wallahu alimun bi zalimin Allah masani ne game da azalumai wanda suke wato in an wajabta musu wani abu ba za su iya sa ba to na ga nuna lokaci sannan kuma wanda na ce muku wannan shine samare din bayani yana gaba to da yake mun dan kwashe lokacin da dan mukaddima da budewa ban san nawa ne za a rika tashi ne nawa ne eh to yanzu saura nawa a awa ɗaya to to alayya halin ina ga tunda sun mana lokaci sai mu haƙura yadda gobe insha Allah sai mu fara da wuri yanzu dai mun fahimci ta wannan kissa din za mu shige ta ne sun nemi a ba su dama su yaƙi kuma aka ba su dama amma ba su yi ba to za mu ji a gaba me ya faru insha Allah da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan abinda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Thank you. akwai sanarwa daga makarantar yaro sahaba na sanar da ta a wannan masallaci za a gudana cikin wannan makaranta a a da bukata sai su zama da a dan karanta a aiwatar to ba sai tambayar a karanta ina cikin samarin da suka nemi

wanda wajibi a sayi musulmi ba zai yiwu a ce ƙasa irin wannan da tsarin teke na kafirci wajen gudanar da ita tana hannun arna ba wasu musulmi a cikin wannan yanayin aikin wanda ake yin shi ga dukkan ƙasa ga baki ɗaya ba zai yiwu ba bisa larura idan wanda lokacin tirenin yanzu an kawo shi cikin ramadan kuma wanda suka tafi tirenin din nan azumi ba zai iya ba su dama su iya yin training ɗin ba to dole ya zama larura su sha ranar da suka gaba kuma azumi wuce sai su rama domin sun ce za su yi to za su kasa wannan training ɗin kasawa kuma zai sa kenan su ba za a ɗauke su ba wani ya zama larura a sahabbai sun tafi yaƙi cikin ramadan a cikinsu wasu suka rika shan ruwa wasu kuma suka rika azumin su annabi bai aibata masu shan ruwa ba bai kuma aibata masu azumi ba saboda haka larura ce a matsayi wancan na yaƙi da tafiya duka an yarda dama ka sha azumi kai tsaye ko rashin lafiya karama Da shi ma wannan yanzu yadda kasar tamu take da yadda ake neman a yaƙe mu a ci mu da yaƙi a ƙarƙashin ƙasa sai mu ce ya zama larura gare ka kai ɗalibi wanda kana jin ba za ka iya tirenin ɗin ba in ba ka sha ba in kana azumi ke ba za ka yi ba to sai ka sha in kuma ka san za ka yi da azumin ka sai ka yi azumin ka wannan shine mafi kyau in ko ka san ba za ka yi ba sai ka sha Allah shi ne masaqatum Allah ba zai kama mu da laifin da ba za mu iya ba Allah ba. wani yake cewa mahaifinsu ya ya fara na zai da zai Allah ba

kafin a yi magana rabon gado shi yake fara magana in aka zo an mutu wanda ya rasu yan uwansa ko magada farko abin da suke fara bincika ba su sukan da wato ainihin ake bin shi don su maza masa sauke mai bashin tun da bashin yana hana masa jin daɗin kwanciyar kabari kamar da annabi ya Eh, shi shine a ai duk magana ce wai na magana gado za a raba suna he an biya suna ba he an biya ba shi sa na ɗauko maka magana mm. in an rasa an bar magada kafin su yi magana ban gado sai sun fara binciken bashi duk bashin da ake bin mamaci sai sun biya mai sawa'u na ruwa ne na wuta ne na abinci ne na wata hidima da ya duka sai sun bincika an satilin an biya ba komai a kan shi in dukiya ta ragu to sai kuma a dawo shin yayi wata wasiya yayi wasiya sai a kalli wasiya wacce shari'a ta yadda da ita ce ba ta wuce kashi ɗaya bisa uku na dukiyar ba to shi ma sai su zartar masa da wasiyarsa kar ta wuce kashi ɗaya bisa uku na dukiyar sun fitar to abin da ya rage to shi ne kuma za su iya binciko shi ma yana bin bashin inda shi su tattaro su karɓa wanda ba zai karɓi ba su rubuta su aji to sannan abin da ya rage shi ake kira tarika shine kayan gado shine kuma za a neman sana rabon gado su raba shi a shari'ance ko su tafi koki gaban alkali wallahu alam amma ba a cewa dan wuta ta leba ana ba da wutar ba a bayarwa za ka biya ko ba za ka biya ba inda an sa mita shi ke na ayi an riga an sa za ka biya in kuma bil ake kawowa kai yadda za ka karba za ka biya ya zama bashi a kai allah ya ba ikon biya wannan ita malam ya bayani dangane da annoba idan ta bayyana a gari bai kamata a shiga ba to malam wanda yake sana'ar noma shi iya ya wannan hukunci yake a kansa yana shiga gari ya siyo kuma ya sayar to a sai naga kamar mun amsa tambayar ko cewa shi ba kwanga zai taho ya shigo bai sani ba shi ma in ya sani da ita ba zai shigo ba amma bai sani bai shigo sai ji ana yi sai ya mazai sai abin da zai saya fice shi ficewarsa bai guje mata ba zai shiga cikin mai guje ma a nomar ba ko kowa ma wasu tunda bai sani ba ya shigo ya nan ba zai zama mai shigo mata bayan da ita ba wallahi ta'ala to akwai kamar yadda yan uwa suka sani wannan makaranta ta tafsiri ta Ramadan tana da yan uwa ɗalibai masu kokarin kula da tafi da ita kula da kayan aiki a kyamarori da ake ɗaukar karatu domin amfanin wasu al'ummar bakuwa da kuma kayayyakin da ake gudanarwa wanda aiki irin wannan yana buƙatar kullum kuɗi kamar da ku sani ra an sayi wasu abubuwa da dama banan ma alhamdulillahi a kamar da suke fara gaya man an sake sayan wasu abubuwa amma har yau ina jin suna da wasu buƙatu kuma mun riga mun sani yadda muka saba ne mu muke yin abubuwan nan da kanmu ma'ana mu da muke zuwa karatun mu ne almajiran makaranta ko muke kokari mu sai abin da za a inganta karatun da shi shine suka ce za a ba su lasfika su dan yi bayani a takaice sai a yi buɗe baki da za da kamar yadda ya kuma suka sani a shekarar da ta gabata akwai abubuwa da aka bukata waɗanda kowa yake ganin su da aka amfani da su don wajen gudanar da ainihin ɗaukar gudun nuna tafsir da ake sauran karatuka ma nuna da kallon kuma an samu gudun gudunmawa alhamdulillah a wata lokacin aka sa saurin kayayyaki zuwan wannan lokaci shi ma sai muka sake sannan to a lallai abubuwa da aka bukata a cikin an samu da ƙara inganta ta wani harka wanda ta sa muka zauna muka jajjale abubuwan da ake bukata muka da lissafi ake neman za a sai abubuwa irin kamar su kwamfuta duk kwamfuta da kafa da ita wutar din gaskiya ta tsufa ta kasance ba ta yin irin abubuwan da ake bukata wajen irin da ake abubuwan da ake sannan kuma akwai radio mic wanda su kafafen yaɗa labarai waɗanda ake kai musu waɗannan abubuwa suke ɗauka suna complain wajen sautin yadda yake fita ba haka suke bukata ba aka bukaci cewa lallai akwai wata abuwa ana kiranta radio mic ana bukatar su wurin da suke amfani da wani abar sun san muhimmanci sannan kuma da sauran abubuwa da muke bukata irin su batiri da su ainihin waɗannan kyamaru da muke amfani da su sannan da jaka da su ainihin abubuwa da haka da harkar transport da za a bukata wanda su wanda suke ɗawainiya da wannan kayan su ɗiba su sa a mota su tafi da shi da zarar lokaci ya yi su dawo su zo kaiwa da wannan kawai abubuwan da suke bukatar kuɗi don a gabatar da wannan abubuwa muka yi lissafin kuɗi ya kai wajen dubu ɗari takwas da wani abu Allah da ikonsa a lokacin da muka yi wannan da aka samu wani cikin yan uwa ya bugi kirji ya siyo ainihin abubuwa manyan da ya shafi ita kwamfuta din da ainihin aita kawai rediyo ma'aikata wanda kudin su shi naira dubu ɗari bakwai da haka yanzu abin da ya rage mana a cikin wani abun da muke bukata abubuwan gaba ɗaya sun kata da su mutu dubu ɗari da saba'in ba wanda take ganin ya kamata sai uwa sun sani kuma sun yi yunkuri don ya kasance mun haɗa ƙarfe da ƙarfe don mu samu wannan dubu ɗari da saba'in ɗin don gudanar da sauran abubuwa in dai mutum kwaya ɗaya shi kaɗai zai bi kirji ya bi dubu ɗari bakwai domin kuma duk taron mana a cikin mun kafin da mai rabin dubu ɗari da saba'in ina ganin akwai matsala ya kamata mu kanmu sai hannu mu a ainihin wato fada don muka cewa lallai wannan abubuwan da ake yi din kowa ɗaya da gudunmawar da zai iya bayarwa da duk lokacin da ka bada ka aka inganta wani abubuwa to kai makarar naka musu insha Allah kamar da malami da yi to wannan shine dai a takaice ofisal nan abu ne duk wanda yake da bukatar zai bada gudunmawarsa ga malam sakatare nan ga kuma sauran yan kwamitin mu na ɗalibai saboda haka ake buƙatar wannan taimako kuma gaggawa dan a samu a aiwatar da wani abubuwa da ake bukata insha Allah Allah ka kawo karɓi wannan assalamu alaikum wa shi to alhamdulillah yan wa'anci da farko dai muna godiya ga Allah nan shi dan uwa da ya daure ya saya waɗannan kayan masu tsada da eh, ina jin bara ma kusan abin da ya faru kenan abin da aka tara an sami wani dan uwa ne ya cika aka saya to muna fata uwa mu daure ina ga yau ba yau za a zaga ba yau sanarwa aka yi mutane ba su zo da shiri ba zuwa su kai da shirin sauraron tafsiri kawai yau kuma abban mutane yau kada yau yau yi rana farko ce gobe kamata kowa ya taho da shirinsa na za a zaga insha Allah kowa ya daure wannan abin da muke shine shine za mu gani gobe kiyama kuma shine dai amfanin da mu numfashin da muke shi ya rage mana saboda haka yau kowa ya ji gobe a zo da shiri wannan kuɗi da aka faɗi yanzu dan uwa da ke tahowa da gari can wajen ɗorayi kullum ya zo ya ɗauka ya koma motar shi tuni ta gajiya tana buƙatar gyara kaga ko a sa ka kawai ka kawo kanan ka koma a mota ina jin aka ce za a baka dubu biyu kullum ina jin ba su yi ba su yi ma yawa ba ko balle kuma ɗawainiyar mota zuba mai da waye so da haka kuma duk inda makarantu suke yan uwa na wannan na karatu ɗaliban ne ke ɗauka wani karatun in ma da wani da zai tallafa karkashin dai wannan ne yasa muke fata ku zama masu taimaka ma addini yanzu muka ji maganar ai man a yaqulu Allah qardan hasana to Allah ya ba da ikon taimakawa Allah ya ba mu kwarin gwiwa zuwa wannan makaranta Allah ya mana jagora Allah ya saka zuka can sannan wannan wata da muke ciki muna roƙon Allah ya hada mu da alkhairansa alkhairan da ke ciki duka Allah ka hada mu da su Allah ka mana gafara Allah mu masu laifi ne ka yafe mana Allah ka mana gafara masu laifi ne Allah ka mana afuwa masu laifi ne Allah ka mana gafara Allah ka yafe mana dukkan alkhairan da ake samu wannan wata Allah ka sa na ciki Allah ka azurta mu da aljanna dan uwan mu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka wasa masu Allah ka yassare masu Allah ka yalwata masu Allah ka mana jagora wannan azumi Allah ka yassare mana shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha الله وتعالى وبركاته